ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne yininmu na biyu na bayanan da muke gabatarwa musamman dangane da abin da ya shafi karatunmu na asali da muke a wannan aji na asabin albattar fi tasaddi da al ashrar a inda mala yake mana bayani don gane da bambancin da ke tsakanin hassada da kuma al'ainu Malama ya bayyana mana irin haɗarin da aini yake da shi tukuna ga wanda ainin ya faɗa ma da kuma haɗarin da shi kanshi mai ainin yake ma kanshi na abubuwan da yake jawo ma kanshi na fitintunan duniya da kuma fitintunin da sa iya samun shi a ranar gobe kiyama muddin ya kasance abin da yake da nufi yake yi to malam ya zo mana bayani dangane da wasu matakai yan an lura da su su ne ba su tantance su bambance tsakanin ainu da kuma abin da yake hassada ne to jama'a hassada dai kamar yadda muka bayani a jiya wani irin cuta ne wanda shi cutar nan keke ce kamar sankara ce sankara da ke kama jikin ɗan adam ya fata-fata da shi ya rauna tashi ya nakasa shi daga ƙarshe ya kashe shi to haka cutar hassada take ita kuma sankara ne ta ruhi duk lokacin da kika zama kina da hassada to kai tsaye ruhinki ya kamu da sankara wanda aikin da wannan sankara yake a cikin ruhinki shine ya bi dukkanin hasanat ayyukanki na laba sai ya hallaka su sannan ya hallaka imaninki bayan nan sai ya duk wani abu na amfani wanda zai shigo ki daga Allah madaukin sarki sai lalata shi shi yasa kamar yadda ake wayan gari idan kansa ya gama cinye jikin dan adam ya haifar mai da mummunan rauni da tabo ko gwalando a cikin jikin shi to haka mutumin da yake da hasada shi ma yake yake tsintan kan shi a cikin wannan matsala Allah madaukin sarki ya raba mu da hasada malama mana bayanu akan cewa ita dai hasadan nan ita ce zunubi na farko wanda aka fara sabon allah madaukin sarki da shi ya kawo mana misalin annabi adam da gwagwarmayan da aka yi da iblis yayin da allah madaukin sarki ya umarci iblis da ya masu sujada saboda hasada ya kekesa ƙasa yake da kuma irin makircin da iblis ya shirya a lokacin da yake gidan aljanna ya shiga ya fita sai da ya ga fitar da shi wannan ma hasada ne ta jashi sannan malo ya ce hasaran nan ita ce laifi na farko wanda dan adam ya fara sabon Allah da shi a bayan kasa a bayan da aka saukar da Adamu da Hawwa da ilis da a bayan kasa aka samu ɗaya daga cikin yawon Adam ya yi maɗayan hassadan matsayin da Allah madaukin sarki ya bashi na sun ba da aikin ɗaya ƙurban ne sai gabatar sai Allah madaukin sarki ya karɓi na ɗaya na ɗayan kuma Allah madaukin sarki sai bai karɓa ba sai wutan hasada ta ruru a cikin zuciyar shi a nan sai ya bi shi ya kashe shi kun gane wannan da kyau ko to wannan laifi da yi na kisan kai ba komai ya sabbaba shi ba illa hasada Allah madaukin sarki ya sa mu dace to in kuma manta ba muna karkashin wannan bayani ne sai lokaci ya kore mana malam ya ce amma kaunin hasad kasancewar hasada wa ba'un ya zama kamar wani annoba ne na al'umam wani irin annoba da yake barkakan al'umma ya warga za su ya nakasa su sai ya zama faƙada bayyana hunnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ta bayanin shi ya ta jawabi ya ta maganganu dangane da hasada wa hazzara minha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsawatar ya hana mutane ya tsoratar da su dangane da abin da ya shafi hasadan nan fi mawaƙi idda a wajeje daban-daban duk inda manzon Allah ya samu daman yin magana sai manzon Allah ya ce wala ta hasadu kar ku riƙa yi wa ku hassada minha daga cikin inda manzon Allah ya bayanai dangane da hadarin hassada qawluhu inda yake cewa dabba ilaykum da'ul umami hakika cutan da ke hallaka al'umma ta faɗo muku. wani irin cuta ne sai annabi ya ce alhasadu cutan da ta hallakar da al'ummomin da suka zo kafin ku to wannan cutan yanzu ta saɗaɗo ta shigo ku to saboda haka sai ku yi taka tsantsan kenan sai annabi ya ce wal da kuma ƙin juna duk lokacin da hassada ya shiga cikin zuciyarki to abin da zai biyo baya shine sai ki rika kin wannan da kike mahassaba daga nan abin da zai biyo ba sai zalunci da za ki zalunce shi ko ki zalunce ta abin da zai biyo ba shi ne sai allah madaukin sarki ya hallakar da ku allah ya sauwaka to da ya ce wal bagaba sai ce hiyal halika wannan ita ke askewa sai annabi ya ce la aqulu haliku sha'ara ba wai ina nufi cewa wannan hassada da wannan kin juna da za ku yi wai tana aske gashin kai ba walakin takhliqu dina sai dai wannan yana aske addini ne ashe duk mutumin da yake da hassada to kai tsaye wannan hassada nashi yana kawar da addinin shi gaba daya duk mutumin da ke kin dan uwan shi musulmi haka siddan to wannan shi ma kai tsaye abin da yake nunawa yana nuna ma al'umma cewa bai da addini ne kwata-kwata amma muddin akwai addini to ba a samu wancan muddin akwai addini ba a samu wannan allah sa mu dace wannan hadisi al-imam tirmidhi ya fitar da shi da al-imam ahmad bin hanbal da al-imam al-bazzar allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wa fi riwayatin a wani riwaya na wani hadisi manzon allah ya ce mai ruwa ya ce marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rusuli qarya annabi ne wata rana ya zo wuce wani kango ko alamu na wani waje haka misali kamar ga alamun gini rusum shine alama ko zane kango na wasu gine-gine na wasu al'ummomi halika waɗanda aka hallakar da su wa bayyana annal ladhi ahlakahum sai manzon Allah ya tsaya wa sahabbai bayanin dalilin da yasa aka halakar da waɗannan mutane yace ba komai bane illa alhasadu hassada ne da ta ci ta cinye sai aka hallakar da mutanen gaba ɗayansu ko mun fahimci wannan da kyau ko sai ne ruwa ya ce wa fiha a cikin dai wannan hadisi sun magado min algadi da garin Allah ya waye bayan da sahabbai annabi ya masu wannan bayanin cewa waɗancan al'ummomi hassada ne ya gama da su qalu sai sahabbai suka ce ma annabi narkabu fananzur wa na'tadir yanzu mu hau abin hawa mu ya rasulallah mu je idan mu ya gane mana abin da ka gani don wannan abin ya zama mana izina shin ma ya haka Kala na'am sai manzon Allah ya ce kwarai da gaske ku je don abin ya zama maku izina ku yi taka tsantsan farakibu jami'an gaba ɗayan sahabbai tare da manzon Allah sai suka rankara fa'idahum bidiyari kasar kada ba da ahaluha wal karadu sai suka ga gari ya rugurguje ya zama kufe duk mutanen garin sun ƙare sun halaka wafano hawiya garin kuma ya rugurguje ala urushiha tun daga sama har fandishin ɗin garin gaba ɗayan shawar gaje kalu sahabe suka ce a ta'arifa hazihi diwar yanzu dama manzon Allah kasan wannan unguwar ka san waɗannan mutanen ne tuntuni. qala sai annabi ce ma a'rufni biha bi ahliha ha'ula'i ahli diyari ahlakahum al-baghi wal hasad inna al-hasada adfa hasanat wal baghi yusaddiqu dhalika annabi ya ce ai babu wanda ya fi ni sani gane da mutanen wannan garin wanda dalilin hallakansu da karewarsu da mutuwarsu da rushewar garinsu ba abin da ya sabbaba wannan illa zalunci da hasada sai annabi ya ce ku sani kun ga hassada yana kashe hasken imani yana kashe hasken lada sannan zalunci da zai biyo bayan hassada shi ke gazgata wannan ko kuma ya karyata shi ma'ana duk lokacin da hassada ya kunno kai cikin al'umma abin da ke tabbatar da hassadan nan ya bunƙasa ya kai ya komo shi ne zalunci ba abin da koke haifar da zalunci illa ƙin juna daga sanda kike kin wane ko kike kin wance sakamakon hassadanta da kike na rayuwa ko wani abin take da shi abin da zai gazgata wannan ƙiyayyen da hassada ta haife ta shine ki zalunce ta ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan abubuwa uku suna haɗuwa ba abin da Allah madaukin sarki zai ma al'umman da ta tsinci kanta cikin wannan hadari illa ya hallaka ta shi ne Allah madaukin sarki ya hallakar da wannan al'umma shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah akan halin da muka tsinci kanmu a ciki kar mu sake mu rika yi wa junan mu hassada duk abin da Allah madaukin sarki ya ba wa ne ko ya ba wance mu yarda Allah madaukin sarki ya kware wajen iya kaso mu gazgata wannan kaso na Allah madaukin sarki mu ma wancan mai ni'ima addu'a Allah madaukin sarki ya ci gaba da dada mashi Allah ya sa mu dace malam yace ya min mimma sabaka amraini to kenan cikin abubuwan nan da muka gabatar a yanzu abin da zai bayyana mana shine wasu al'amura guda biyu khatiraini waɗanda suke cike da mugun haɗari abubuwa guda biyu ne masu karen haɗari al'awwal malo ya ce na farko mun fahimci cewa alhasadu kamar da ruhi shi dai wannan hasada to ciwo ne na ruhi wanda ya haliku sahibahu yake hallakar da duk mutumin da hasada ta shiga cikin ranshi wa yafsidul imana sannan wancan hasadan tana ɓata imani fi kalbihi a cikin zuciyar mai wancan hasadar duk da akwai hasaba a ranki ko da ko wata ne ta samu saurayin da ke kike son shi ko kuma ba san shi kike ba amma kin ga ta samu saurayin da ya ɗaran malaki to sai kin koma kira mata hasadan shi to wannan shi ke nuna cewa baki da imani ne kuma wannan sai ya haifar da kiyayya a tsakaninku wannan kiyayya shi zai iza wutan fushi da damuwa a cikin ranki wanda zai kai ga an samu tangarda an samu matsala na watsewar wancan al'amarin to da ƙarshe za ki zo ki ji hukuncin da allah madaukin sarki zai maki a kasancewan ki na mai hassada kamar yadda gabatar ne a jiya shi ne mai hassada ƙarara bai da imani bai da addini sannan sinannen allah ne allah madaukin sarki ya mai tanadin wutan jahannama ran da ya kwanta ya mutu shi sa allah raba mana hassada <clears throat> mala ya ce sannan mun fahimci wa yudammiru kulla ma'amil insaniya shi hasada yana rushe dukkanin wani abin da ke tabbatar da mutuntaka wani mutum ne salimin mutum to in yawa yawaye gari hasada ta shige shi to sai ya koma ya zan mutum mutumi ya tashi daga siffa da sura na mutum wanda allah maɗaukin sarki ya halitta ya zama nagari wani iman sannan hasada na rushe imani fil ruhi a cikin ruhin mutum sha'anahu fi khafa'ihi dangane da yanda hasada ke ɓoyuwa a cikin zuciyar ɗan adam wa tasirihi da kuma mummunan tasirin da hasada yake yi sha'anu sartan shine irin yanda kansa ko daji take kama jikin ɗan adam ta daɗe tana rarake jikin shi ne zai alamanta ba ballantana a ce ya ji wani zugi ko ya ji wani raɗaɗi ko ya ji wani suka sai ta gama kama inda take son ta kama dare ɗaya kawai sai ta rubar da shi sai a waye gari ko dai a yanke gaba ko a rene a ta jinya a ta shan wahala to haka al'amarin hassada yake hassada na shiganki a hankali a hankali kafin ki farga sai a waye gari ta mamaye ko ina naki duk lokacin da kika yi yunkurin tunkuri hassada sai kin yi da gaske kin rika nunawa cewa ke din nan mai imani ne ta hanyar yin abubuwa da fatan Allah madaukin sarki ya raba ki da wannan cuta mai hallakarwa Allah ya sauwaka afani mala yace abu na biyu da muka fa'idantu da shi a cikin waɗannan bayanai da sai gabata alhasadu muhlikun hasada cuta ne mai hallakarwa lil umam ga al'ummomi gaba ɗaya yanzu za a samu mace ɗaya daga cikin ku tana hassadan wata ko tana hassadan wasu to Allah madaukin sarki zai iya hallaka wannan adadin gaba da kun gano wannan da kyau ko matsala ne kwaya ɗaya da yake iya hallaka al'umma dukkaninsu malam sai yake cewa wasu raba hamin min asbabul uquba sannan wani sababi ne babba daga cikin sababban da ke kawo uquba ar rabbaniya uquba irin ta Allah madaukin sarki Allah ya saukar mutane da annoba Allah ya sokan musu da fari ya janye musu ruwa rashin tsaro rashin kwanciyar hankali ciwuruka da rashin lafiya bala'o'i iri-iri yana iya sauka sakamakon hasada malai ya ce wa kada abbara anhum nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi annahu dawul umam sannan kakkumanta a baya mun ji manzon Allah yayi bayanin hasada cewa bi annahu shi hasadan nan to cuta ne wanda ke shiga cikin al'umma to rugurugu da shi ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai yake cewa ai maradu al'ubal shine rashin lafiya ne da ke kama al'umma wanda yake bi ya hallaka ta gaba daya allace tuhulaku wanda al'umma ke hallaka bi sababihi sakamakon hassada ina fatan mun gane wannan da kyau ashe ke din nan kina da hassada to bala'in da kike jawo ma al'umma Allah kaɗai sun yawan shi musiban da kike ja ma kanki Allah kaɗai san yawan shi domin idan wata ta cutu da wannan hasara ta yake ana na an rubuta miki zunubi a fayal dinki in kika cutar da al'umma sakamakon musiba da annoba da ya saukar masu saboda hassadan ki to bala'in da kika ja masu kenan wanda zai ci gaba da binki kuma ya bizar ra'ayinki Allah ya sauwaka gaba na uku mala ya ce alhasudu kun ga hasada hassada abuwun ni'ima to wannan halitta ce daga cikin halittun da allah maɗaukin sarki ya yi wacce ke kin kyauta da baiwa wanda allah maɗaukin sarki ya yi wa bayan shi kenan mai hassada maƙiyin duk wata ni'ima ne da allah maɗaukin sarki ke saukar da ita ga wasu daga cikin bayi sai mai hasada kullum ya rika nuna cewa wannan ni'iman bata dace ba kenan in kin fahimci wannan gaban shi ne hasada kullum allah yake zargi allah bai iya ba abin da Allah ya yi a nan yana ganin ba haka ya kamata ko mun fahimci wannan da kyau ko shi ne ya ce asalin hasad kun san asalin hasada ne huwa tamanni zawalin ni'ima ne mutum ya rika gurin ni'ima ta gushi ko mun gane wannan da kyau ko mun tsallake wata gaba a can ko malai ce ne haza za da wannan ne ijtihadal anbiya'u aka samu annabawan Allah sun ta kokari ala maz'i akan tumɓuke jazwatihi tushiyar wannan hassada min alqulubi daga cikin zukatan bayi wa ta aminin mustafa sai ya zama karantarwa mai gidanmu manzon Allah kullu a gaba ɗaya wannan karantarwa tasiru ila khuturatihi tana nuni zuwa ga haɗarin hassada wa darurati da kuma buƙatuwa zuwa ga al'umma na hasmin mabitihi na bushe gurbin hasadar minal kulobe daga cikin zukatan bayi kullum kokarin da manzon Allah yake ta kenan ya ga ya kawar mu bayi da wannan musiba da wannan bala'i da yake cin su Allah ya sa mu dace to gaba na uku kamar yadda kuka ji malam zai mana bayani akan cewa babu wata halitta da Allah madaukin sarki ya taba yi wacce take bayyanar da kiyayyanta dangane da ni'imar da Allah madaukin sarki ke ni'imtar da bayan shi da ita irin mutumin da Allah madaukin sarki ya jarabce shi da ciwon hasada shine malai yace asalin hasada shine gurin gushewar ni'ima ga wani wa min hazal wajhi to ta wannan fuska dai ya tabiru hasidu ake fassara mai hasada da cewa abu an ulullah maki ni'ima ne na Allah subhanahu wa wa mubarizun sannan mai fito na fito ne lahu ga wannan ni'ima fi qada'ihi ne ga ya rushe ta ya wargaza ta ya daidaita ta ina fatan mun gane wannan da kyau me ya sada haka kawai zai ga katin karuwa na aiki makwarai sai ta kokari sai ya hana ka mun gane wannan da kyau kuma hasadan nan a komai ana iya yi don mutum yaga kullum kina zuwa makaranta kina sallah kina sa hijabi kina sa kaza yana kin wannan zai bi duk hanyar da zai biyo ya raba ki da wannan abu ta hanyar ya kai zuba wajen iyayenki in sun kiji wajen bafannanki in sun kiji wajen kawannanki in sun kiji duk wanda ya zo neman auren ki sai ya kokari ya rushe in kuma kina da aure ta kokarin shigar maki da fitintunu da rigingimu iri iri ba zai bakki ba har sai ya ga ni'imar da Allah madaukin sarki ya maki ya gusar da ita ina ba ta mun gane wannan da kyau yau da za ki samu wata ƙawa mutu ne kirki wacce za ta riga daura ki akan turba na kwarai shi ne hassana kullum kokari yake su ya ya raba ku kuma in ya raba ku da ita ba wai zai bar gurbin ba kowa ba ne zai ta kokarin sai ya shigo da wani ko wata wanda za su zama maki dalilin hallaka duniya da lahira jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ba manzon Allah san sanda yake bayani gano da abin da ya shafi aure yake cewa iwa ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu in ne addinin da kuka yarda da addinin shi da ɗabi'ar shi ya zo neman auren ku ko ya zo neman auren wasu naku sai annabi ce fa anki hohu ko marmaza ku auren mashi in ko ba haka ba sai ce ta kun fitnatun fil ardu wa fasadun kabir na farko jinkiri zuwa ga cewa sai kaza sai kaza mahasara za su iya shigowa abubuwa iri iri za su iya faruwa sannan abin da zai biyo bayan wannan Allah madaukin sarki zai saukar da wani irin nadama ga yar nadama gare ku nadama ga rayuwar duniya da lahira gaba daya shi sa mu a hankali Allah ya raba mu da cutar hasada malam sai yake cewa qala ba'd al-hukama wani daga cikin masu hikima wuce ma amhaqul iman babu abin da ke juke imani ma'ana ya tattara imani ya dunkule ta watsi da ita wala ahtakal sitir ko kuma ya kekkece sitirin mutunci min hasadi sama da abin da yake hasada ne ma'ana ba abin da ke lalata imani duk wani kariya da duk wata katanga da duk wani tsaro da Allah madaukin sarki yana mutum ya wargaje lalace ɗaiɗaice ce irin hasada in kina neman imanin ki ya watse in kina neman kariyan da Allah madaukin sarki ya miki na imani da takawa ya lalace ce to ki zama kina da hasada yanzu yanzu na alakan da Allah zai wargaje malai cewa zalika annal hasida baban don wasu don cewa shi ne hasada mu'amidu li hukumin lahi mai kangare wa ni'ima allah madaukin sarki ne mai kangare ma hukuncin allah ne bagin ala ibadihi sannan cikakken azzalumi ne da ke zaluntan bayan allah atin sannan mai tsaurin kai ne ala rabbihi dangane da shi da ubangijin shi ya tabbi ni'amallahi niqima wanda shi har kullum mai hasada yana ididdigewa da lissafin ni'iman da Allah madaukin sarki yake a matsayin azaba da lokacin da Allah madaukin sarki ya mawani ko wance wata ni'ima to shi kuma wannan mai hasada jin zafi yake a ran shi sai rika lissafa wannan ni'iman da Allah madaukin sarki ya mawani da suwa na nan to kamar azaba ne gare shi iwaga ce mi ima ko sau da dama abin da kuke ce ma ni ima shine kuɗi ko a ce tana hutawa ai ita wallahi talla ba ta da matsala girki bai yankewa a gidanta kuma irin irin salo salo ce fa ni ba matsala ko kuma ce wallahi tana huta atamfofi da nisima da kayan yayi da abubuwa wallahi ita alhamdulillah tabarakallah ba ka kuke fadi ba a fadi wata kalma wanda ta bar musulunci ba ta karasa magulunci ba ba ko a ce ma barakallahu ba za a iya ba kuna gane wannan wannan ba shi bane kadai farin jini ni imani mun gane wannan lafiya ni imani hudda da jama'a na kware ni imani ilimin addini ilimin zamani ni imani duk abin da za ki iya lissafawa ki ga Allah wani ki wata miza a wani to ni imani shi yasa Allah madaukin sarki ce ni'iman da duk Allah wani kiyama sai kun yi jawabinta Allah ya sa mu dace to shi ya sada. kullum yana lissafi irin waɗannan ni'imomi na Allah madaukin sarki a matsayin azaba ne wa muziduhu giran sannan kuma ko wa muzayyiduhu duk abin da Allah madaukin sarki ya cittudo ma baye shi kuma sai koma yana kishiyantar wannan abin yana fatan Allah madaukin sarki ya warga zabin wa adlu qada'ihi kuma irin adalcin da Allah madaukin sarki yake hukuntawa tsakanin bayi khifan linnasi shine hasada sai fassara wannan a matsayin zalunci ne halun wala halun duk abin da Allah madaukin sarki yayi shi ko mai hasada yana da kishiyanta ina ta mun gane wannan da kyau duk abin da mutum yayi yau da za ki fito ki fes mai hasada in ya gani su ya samu abin suka a ciki shi yasa Allah raba mu daga cutar hasada bala ce laisa ya habu ulailahu shi ne hasada bai da matsuwa cikin daren shi wala ya namu kuma bai iya kwanciyar hankali jasha uku rashin matsuwa da kwanciyar kullum yana cikin tashin hankali da musiba ne wala yanfa'uhu aishuhu shi ne hasada rayuwar shi ba ta amfanar da shi wa mutaqirrun li ni'amillahi domin shi kullum mai kokarin wulaƙantawa ne da ƙanƙanta ni'imar Allah mustahitun mustahitun mai fushi ne ma jarab bihi aqdaruhu ga duk abin da Allah madaukin sarki ya gudanar na ni'imar shi wala yubarridu ghaminahu sannan shi ne ni'ima to baya samun natsuwa da kwanciyar hankali algalil shine mutum ya samu ruwan sanyi da zai je kawar mai da wani kishi na damuwa to shi shine hasada har abada ba zai samu irin wannan sanyin rai da sanyin hali da natsuwa da jin hankalin shi ya kwanta ba bai taba samun wannan ba domin in yana ma wannan hasada sai fito ya samu wancan zai ga wani abin da shi ma dai har yanzu akwai sauran aiki hasada za ta ci gaba shi yasa mai hasada cikin dare yana bacci ne cikin bala'i yake da ranar da yana yawata cikin bala'i yake ko sallah mai hasada yake yi to cikin musiba yake domin sai ya ga wani yana wata irin ibadan da shi bai iya ta ba ko kuma an karantar yaƙi sai kuma yana hasadan shi sallah ma wannan kina yi mai hasada su yi hasadan ki shi yasa aka ce ki nemi tsari a sharrin mai hasada a kowane lokaci a kowane zango Allah raba mu da shi sannan wala tu'minu gawa'inuhu ba aminta daga sharrorin mai hasada duk lokacin da kika nemi zaman lafiya da shi bai yiwa wa in wasaltahu idan kika yi kokarin shige mishi don ki zauna lafiya kafa haki yau ta kokarin ture ki ne wa an sarmatihi in kika yi kokarin ƙaurace mashi sabaka ki kuma zai shige maki bala'i ne fa mai hasada in mai hasada wuta hasada shi ta kullu duk yadda kike ingije shi kike ture shi shi kuma lokacin yake shige maki duk lokacin da kike nuna mai hasada dan Allah abu kaza ne baka so bari ya kamata ni ma na bar wannan abin da ya hakura a tafi tare lokacin ne yake ƙara yanke maki yake nuna cewa sam nunawa ma kin haƙurar daga abin da yake maki hasada shi kuma lokacin da yake ƙara hura wutan nashi hasada shi sa mai hasada maganin shi sai dai Allah wa qala muawiya muawiya ce kullun nasi aqdarun dukkanin mutane suna da ƙaddarorin da Allah ya kaddara ma kowa kuma Allah ya yarda da su wannan ƙaddarar illa hasidi ni'ima sai dai mutumin da yake hasada ni'ima fa innahu la yurdihi illa zawaliha ba abin da yake so ga ni'iman da Allah madaukin sarki ke ni'imtar da bayan shi in ma ya waye gari ya ga wannan ni'iman ta gushi ina ba ta mun gano wannan da kyau duk abin da aka yi ne ya sada ba kallon wannan so yake ga abin da ake ya ɗaiɗaice ya susuce an waye gari ya dargaje Allah ya sauwaka malai ce wa qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace la tu'adu ni'amallahi jama'a karku adawa da ni'imar Allah qila lahu sai almajiran shi suka ce wa mai ya'adu ni'amallahi waye zai adawa da ni'imar Allah qala sai ce alladuna yahsuduna ni'amallahi ala ma atahum Allah min fadlihi su ne waɗanda suke hasada akan waɗanda Allah madaukin sarki ya zubo masu wani daga cikin bawa nashi yaqulu Allah fi ba'd kutubi sai yake cewa Allah madaukin sarki ya faɗi cikin wasu littattafai da sai gabata alhasudu kun ga shine hasada abu ni'imati maƙiyin ni'imata ne mai fushi ne na ƙaza'i ga dukkanin hukunci na ghairar radin bai yadda da rabon da muke babawa ba shine bi kismati duk abin da Allah madaukin sarki ya raba shine hasara bai yadda da wannan ba kun gane wannan da kyau ko wallahi mai hassada jaririn da aka haifa yau ma yana rashin hasadar rayuwa jariri mutum yana cikin kadari mai hassada yana mashi hassada shi sa mugun ciwo ne shi sa in kina jin yanzu kina ma wani hassada kina ma wata hassada to ki sani da wannan hassadan shi tun kuro sama da hassadan ki ke da yanzu yake bubbugowa a ƙasa kin ga bai kai na wancan bago wutan kwadwa ranar kiyama kuma za ki wulaƙanta ba za ki iya cika da kalmar shahada ba in hasada ya hasada mai hasada na iya zuwa ya tadda mutum yana gargaran mutuwa yana kalmar shahada ya dubi ƙasa zuba mashi a baki saboda kai ya cika da kalma me ke sa in mutum ya zo mutuwa shi ɗaya yake ƙoƙarin ya mai da shi kafiri ba yana mai hasadan kar ya samu ni'ima ba shi sa mai hasada matsala ne za mu zo za mu ji me yasa manzon Allah ya ce in an tashi neman aure a ɓoye saboda kambun baka kambun ida hassada kina na kina tafiya hankali kwance mutane suna nan suna kallon ke ba hankali kwance kike ba sai sun kokari sun susuta ki Allah shi yi wa qala arabi wani balaraban kawai ya ma ra'aytu zaliman ashbahu bi mazlumin min min hasidin yace ni ban taba ganin azzalimi mai kama da wanda aka zalunta irin mahasadi ba mun gane wannan da ke ko shi ne azzalimin amma kuma sai ya rikida ya zama wanda aka zamunta babu kamar ne mai hasada ba za ku fahimci wannan magana ba sai ne ba mai kamar haka misali yanzu allah madaukin sarki ya mallaka ma wani wani katafarin gida to sai mai hasada ya zo dinga ɗacin rai yana jin haushin wannan ni'iman da allah ya mawa ne kai kwace shi ne aka zalunta ba a bashi wancan ba kuma gano wannan da kyau ko duk abin da wani ya mallaka mai hasara yana ganin ba wannan ya dace ba shi ya dace ya mallaki wannan sai ya rika fushi kamar an zalunce shi haƙƙin shi ne aka ba wani ina ta mun gano wannan da kyau wannan hasarin da yake fa yana iya lalata wancan abin ba za ku zo ku ji misali hasada na da mugun tasiri irin mugun tasirin da aini yake da shi na lalata abu da so su tashi ina fatan kun ga kun fahimci wannan da kyau Allah shi inna hu yaran ni'ima shine hasada kullum yana ganin ni'ima alaikan niqmatun alayhi duk wani ni'ima da ke gare ka shi kuma yana ganin wannan ni'imar azaba ne akan shi kullum ne hasada haka yake ni'iman da kake ciki yana ganin wannan cuta ne da azaba akan shi kokarin shi ne wannan ni'iman ta gushe shi yasa kishiya ki ji da kyau kina da kishiyanki hasada ko to shiga nan ban gano wannan ki sani tun kafin fa a halicce ki a duniyan nan da shekarar dubu hamsin in mijinki zai auri mata hudu allah madaukin sarki ya tsara wannan tsiyanki ba ki sake hana ba kuma kin ce ni wallahi so nake auri mara mata ƙarya kike ba ku allah ya tsara za ki zauna da mata nawa za ki zauna da kishiyoyi uku to billahi zai kin zauna da su ba ki kai darajar sayyida aisha ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifin da shine as-siddiq akbar amma sai da ta zauna da kishiyoyi takwas tana gidan da darajanta annabi yake karo wasu kishi ba a raba ku da kishi amma kishi in ya rike ya zama hasada kuma ya zama wani abu kisa ku ji tsoron Allah kan abin da kuke yi annabi ya hana hasada Allah ya tsine mai hasada albarka shi sa a daina yin shi kwata-kwata in kin ga mijinki ya mai da hankalin shi ga wata can yana so abin da ya kamata kawai ki ki rika ba shawara kina taimakon shi akan yanda za a yi ta mata shigo kadai ki kokarin fada da hasadan da ke ranki na ai kina samu wani ni'ima ba ki hasada shi bane hasada yau da mijinki kullun garin Allah ya waye sai miki kafurin duka ne kuma yana barin ki da yunwa ba sara ba komi idan da zai ga wata ce masu wuna cikin bakin talauci in uwar gidan na da hasada bakin cikin da shine wancan ta zo ta ci gaba da cin duka tare da ita Allah ba ta so ba in yi yunwa suke ciki ba za ta so wancan da shigo da jiyuwan ba sau da hasada shi ma sadi matsiyaci ne ba. babba Allah shirwar da mu shi sa ku hankali ku fada da hasada jama'a tambaya na sha ɗaya da aka yi wa malam shi ne mama ba ta asirar hasad mun gano wannan da kyau ko to wai shi wannan tasirin hasada yawa zurfin illan shi yake malam ce amma an darajata tasirin hasadi dangane da mataki-mataki na tasirin hasada fai ta sauwar kulle shay'in duk abin da mutum zai iya surantawa mummuna to hasada ya wuce nan wa qad dallat al-athar an-nabawiyya haqiqa asarai da suka zo daga manzon Allah sun nuno ne ala anna al cewa aini gaskiya ne wa annaha turkhilu ar-rajul al-qabara cewa ita ainu turkhilar rajulul tana shigar da mutum cikin kabari wal jamalul kuma ya shigar da aljamal raƙumi cikin tukunya ma'ana yana kashe mutum a sashi a yana kasar da raƙumi a yanka shi a soya mana shi cikin tukunya aini na wannan tasirin wa annahu law kana shay'un annabi ya ce da akwai wani abin da sabiqul qadar wanda yake rigawan qaddara la kana ainu to da ainu ya riga ya hasada ai qaddara to duk wannan mugun tasirin da kambun ido ke yi ko to hasada ba yin shi ina ba ta mun gano wannan da kyau wa ma ya tarattabu alaiha min al-masa'ib da kuma abubuwan da yake tattarowa wa afkan ma mutane da shi kanshi na musibobi wa amatu ahlul qubur min al-ayni kuma hadisan na nuna cewa mafi yawancin mutane da ke mutuwa a sa kabari aini ke kai su lahira wa ma dama khatar al-ayn yasulu ila darajati al-qatl ba gushe ba ana fahimtar cewa aini yana kaiwa zuwa ga martaba na kisa liza ya tasawwar wasulul amradi kullaha sai aka waye gari da wannan ne aka tantance cewa wasu daga cikin ciwuruka da suke faruwa sawa'un nafsiya aw ruhiyya shin wannan cututtukan na jiki ne na gaba ne ko ko cututtukan na zuciya duk waɗannan suna sallaɓuwa ne ta hanyoyin shaɗan al'udurwa ko kuma cututtuka na gaɓai bi sababil hasadi wannan abin da ke sababa sa sada ne malai ta kawo mana aini aini ne saboda ai jama'a sun bi fahimtar mugun tasirin kambun baka ko to irin wannan tasirin hasada yake da shi akwai wanda ba ta da kambun ido amma kuma tana da hasada akwai wanda tana da kambun baka kuma tana da hasada akwai wanda take da hasada ba kambun baka akwai wanda kuma ta hada su duka idan mutum ga kambun baka ga hasada ya hadu to bala'i ya biyo baya ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya raba mu da su mala ya ce wa inda ma ra'an wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inda ma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajsami abna'i ja'far radiyallahu anhu azima yayin da annabi ya ga jikin 'ya'yan ja'afar ya yi kun san ja'afar dan uwan manzon Allah ne ko ja'far ya rasu a yakin mu'uta shine jaishul umara wani yaƙi ne da aka je manzon Allah yi da kwamandojin yaƙi guda uku kwamanda na farko shine zaidu ɗan harifa kwamanda na biyu shine ja'far kwamanda na uku shine abdullahi dan rawaha su waɗannan kwamandoji dukkaninsu sun san irin wannan naɗin da manzon Allah ya masu cewa in sun je wannan yaƙin mutuwa za su saboda annabi ya ce jagoran wannan yaƙi shine zaidu ɗan harifa idan ya mutu to sai ja'far dan abu talib ne ansa yayin sai ma ali ne daga shi sai abdullah dan rawaha to a lokacin saboda kwaɗayin shahada sai shi ja'far ya ce ya rasulullahi ta yawa zaka sa zai da gabana ya ce haka aka tsara haka suka je wannan yaki sanda labarin mutuwan eh, ja'far ya zo zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ce isma'u li ali ja'farin ta'ama ku girka abinci ku kai na iyalan ja'afar domin abin da zai shagaltar da su na damuwa yau ya zo masu mun gano wannan da kyau to shine wata rana annabi ya kai masu ziyara sai ya tadda cewa ƴaƴan duk jikinsu ya yaushe wasu al'amus sababi sai ya tambayi dalilin yaushin jikinsu qalat ummuhum sai mahaifiyarsu ta ce mai sunawa eh asma'u yar umaisin ita ce bayan rasuwan ja'far sayyidina abubakar siddiq ya aure ta ita ce wacce ta haifan mai ɗa annabi sun ya mashi muhammad bayan rasuwan abubakar kuma sayyidina ali bin abi talibin ya komo ya aure ita asma'u jama'a mun gane wannan da kyau ko yasa sabo su kansa ɗaya ne ba gaba bakin juna a tattare da su Allah shiryar din amma yanzu mutanen mu ba haka suke ba to shine sai ta ce ya rasulallah tusri'u lahum al-ayn aini ne ke gaggawan kama su inda ashara ilaiha bi darurati an tarqihim to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji wannan to sai nuna mata lalle waɗannan ƙwaya suna buƙatar a masu ruƙuya dafi anhu sharrul aini saboda ya kawo masu da sharrin da aini yake da shi to tambaya nan akwai wani rukuwa da za a yi maki ko ki makanki ya kare ki daga sharrin mai hasada akwai shine neman tsari duk wani abin da ake na neman tsari don gane da ainu to sai ki raka yi shi yasa ma Allah madaukin sarki da ya tashi sai faɗi yadda za a nemi tsari daga hasada da faɗi yadda za a nemi tsari daga ainu ba kina samun tsari daga hasada kin yi maganin ainu mun gane wannan da kyau ko idan aka ci gwamnatin tarayya da yaki an ci karamar hukuma ko ba ci ba yasa sai ku gane munin girman abin da yake da alaka da hassada Allah kiyaye mu gaba na sha biyu malo ya ce hal hunaka nufusun ta tamayyazu bi kadari bi kudurati alwa fi ta'thir min khilal al-ayn wal hasad shin daga cikin masu hasada akwai wanda mummunan gurbin tasirin ainihin su ko yake sama da na wasu ko ko duk inda aini yake aini ne kawai matsayin cutarwarsa ɗaya ne duk inda hassada yake hassada ne matsayin cutarwarsa ɗaya ne shin haka abin yake ko ko akwai wanda shi ya karan ma wani cutarwa kun gane wannan da kyau ko malam ya ce alhasadu huwa takayyufu mu'inu li nafsi alkhabitha shi dai hassada jujjuya al'amari ne da mai irin wannan hasarar ko aini yake a cikin zuciyar shi da ke cike da guba ya rika jin zafin wannan liba darajatu hazar kai sai dai ya zama wannan kayyafa al'amarin da zai rika a cikin zuciyar shi to mataki-mataki ne wata asiru bihi kuma tasirin da zai illatar da abin da yake son ya ma'ainin ko abin da yake sanya mahasadan to ya sha da bi daraja ta khumsin nafsi gwargwadon irin mummunan manufa da mugun ɗacin ran da mai wannan aina ko hasada yake da shi to shine cutarwan zai kai zuwa ga wanda yake ma wannan abu idan ya zama matakin hasadan da wuce mataki biyar ba kuma cutarwan ba zai kai na wanda shi matakin hasadin nashi ya kai ɗari bisa ɗari ba mataki-mataki ne gwargwadon lalacewar wani gwargwadon yadda hasadin shi ke ƙara bunƙasa ina fatan ta fahimci wannan da kyau ba ne cewa a ranar ya sulu ila darajati shaitanuwa aliyatan ma'ufira jiddan a wani lokaci mai hasada ko mai ainu yakan kai matsayi na koli koli har ya samu kanshi a matsayin shaɗanci wanda yake da mummunan tasiri matuka yastahiqqu sahibuha an yansiba ilayhi fi kulli ahwalihi wanda mai irin wannan yanayin zai iya cutarwa a kowane yanayi kuma gano wannan da kyau ko a kowane yanayi zai iya cutar da mutum ko tunanin abin yayi yana da hasada ko sai guban nan ya iya harbin wanda yake da hasada sai iya lalacewa inda zai mafarkin abu ko sai ga abin ya ji ya faru kamar yanda ya suranta shi a ran shi abin mataki mataki ne hawa hawa ne bi haisu wa kano ja alhasud hasud kamar yadda za ku ji ana cewa kai mai hasadan nan ya zo saboda an ga wani abu hasada abin ya lalace an ga ya fuskanci al'amari abin ya ɗaiɗaice har mutane su iya mai alama da cewa wani mai hasada ne saboda an gano matsalar shi fal ma'lumu anna al-arwah al ma ne ce sanannen al'amari ne kun ga rayukan yan adam ta tafawutu fi ta'athiriha suna da shan bamban wajen irin tasirantuwa da kuma yadda suke da tasiri wajen ainihinsu ko kuma hasadansu fa'iza kana hunaka tarkizin fi sharri idan mutum ya kasance ya zurfafa cikin abin da yake sharri ne wasu hidar lilkaifiyati almutawahija annariya alhabisa fil ahwal mu'ima in ya zama ya gama kaiwa ƙone-ƙone a matsayin sharri da makirci wutan hasaba da wutan cutarwa da guban hassaba da ainu sun gama cika cip a cikin ranshi to fa inna fi hazil hal to a irin wannan hali to usiru ta'asiran mubasharan to zai iya tasiri kai tsaye ko na fahimta wannan malama sai nuna maku akwai wanda zai shekarar biyar yana mutum hassaba da iya cutar da shi ba saboda wannan kila sharrin shi bai kaiwa komo ba amma idan sharrin mutum ya gama kaiwa geji sai kuma aka waye gari yana da hasada to zai iya yanzu yanzu nan zai ma mutum hasada yanzu yanzu nan abin zai iya kama shi ko san mai ainu yana iya kama komi kuma gano wannan mai hasada ma yana iya yin hasadan komi kuma abin ya iya lalacewa hansad ne za ka siyo mai hasada nashi ya fi naka tsaba sai hasadan ya shi da hansad ke da hansad in jin zafi kawai kina zuwa masallaci sai wani ya sace shi kenan allah shi kyauta malin shafa fa'in fi hazin hala ta usiru ta asirin mubasharan wata kuna an fazun nuna siham sai ya zama kaiwa matuƙa da zartar da cutarwa da saurin da wannan hasaran da aure yake da shi har fi saurin da kibiya yake da shi da cutarwar da kibiya take yi fil ajisaba a cikin jikuna a yawan harbi mutum da kibiya ana harba ba yanzu yake zuwa ba to shi ma in mutum sharrin shi kai geji yana ma ba hasara ko wani ainu kai tsaye wannan abin zai kama shi yanzu yanzu ba sai an jima ba malam sai yake cewa wa hazihil القبرات الشيطانية الخاصة لدي بعض البشر قد تأخذ الحكم النادر في المجتمعات ما نتي إلو أن تشترى نشيطنش اللي حصرة وكما الشيطنش المتنين دا يكي دا أينو to abu ne wanda yake faruwa a cikin jama'a ba kasafai ba kun gano wannan ya ce irin wannan mataki na shedancin mai hasada ko ainu khasatun labai ba'adul bashar wanda wasu daga cikin mutane suka keɓanta da shi ƙatta a kuzo hukuman nadar zai iya zuwa ba kowane lokaci na abin yake faruwa ba filmujtami'at a cikin zamantakewar al'umma zai iya yiwa wani garin gaba ɗaya a samu masu hasada dubu goma to amma babu wani wanda hasadar shi ta kai wannan gejin da take iya cutarwa kai tsaye a lokacin da ya harbi mutum da asarin shi ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai ce illa annaha mawjuda sai dai fa ana samun irin wannan wa hunaka qaba'ilun arabuwa fil jahiliya an taba samu wata kabila ko wasu kabiloli daga cikin kabilan larabawa a jahiliya kana tu'rafu bi qadaratin khassa ala ta'sir fil khilal al hasad waɗanda suke iya tasirantuwa da yi mutane mugun tasiri dangane da abin da ya shafi hassada irin wannan mai zattarwa kai tsaye malam ya ce wa kadin tabaha mushrikul arab li haza al khassuwa mushirkan larabawa farko farkon wahayi da manzon Allah ya zo masu da addini sun faɗako da cewa wannan abin yana tasiri wa hawalu istikhdamiha sai suke nufin su amfani da wannan dama nasu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su cutar da annabi illa annal ismatul ilahiya sai dai kariya da Allah madaukin sarki yema annabi wacce take daga Allah ce hafizatuhu min tilka siham al-khabisa sai suka kare manzon Allah daga irin waɗannan cutarwa nasu tazkur kutubut tafsir malai cin tafan tafsiri sun bayyana mana wannan tsab anna kabiratu banu asad kabilan banu asad kanat tamayyazu an ghayriha bi qudratin khassa mu'thira min khilal al-ayn wal hasad su sun samu kaso na muni da mugun tasiri da cutarwa na aini da hassadan da ke tattare da su wanda yake zartuwa kai tsaye mun gano wannan da kyau ko lidarajat annal bakara samina ta yadda za a iya ganin saniya mai kiba a wunakata samina ko kuma a samu kuyan kwadin nan taguwa raƙuma mace mai kiba ƙosasshiya ta murru bi ahadihim wacce za ta zo za ta wuce ɗaya daga cikinsu fawahsidu hasiya mata hasada ko ya nemi ita hasada aw ya ayinu ha ko kuma mata ainu summa yaqulu yana yana jin zafi a ran shi shi ya sa akwai matsala saboda ya abin ya faru ba ɗaya ba biyu ba nan da na sai ce ya jariya sai kira ku yangan sai ce khuzul miktal ɗauko mana baho ko daro ko wani abu fa'atina bi lahmi hazihi naka ku zo mana da naman wancan raƙumar fama tabrahu hatta taqaw min mauti ba za ta yi nisa ba sai ta yanke jiki tana farfagan mutuwa fatun haru sai a soke ta shi kenan sai a kasa masa naman sai ya zo sai ya ci yanzu yanzu ma ya gama da ita mun gano wannan da kyau ko yanzu yanzu har ya gama da ita shi yasa wannan niqabin da ake cewa ku rika sa ba karamin ni'ima bane ba yana kare ku daga hasada iri iri kina takama da kaza aiki kyakkyawa ce ai kaza kaza sai ki kisawa me hasara yana ganin ba wanda ya iya da ke ko mai ainu yana harbin ki da wannan guba shi sai kin ya susuci ba shi ba sai a waye gari idan abin ya tashi miki tasiri sai ya zama kina da kansa ko kuma ya haifar miki da kansa in kansa ya tashi fitowa ba dai fuska bane ke bayyana kyau sai zo sai lalata fuskar sai mu gatsiya ba an ce ku kasa da kaji kun ba ina ba ta mafi wani wannan da kyau shi ma wani abu ne da ke maganin wannan to amma shi ko ne hasada wani wata in yi ganta ma da niƙabin kuma sai mata aunin kuma kuma gano wannan mai hasada in yi harbi gida da hasada sai har sai gidan ya rushe haka kawai sai faɗi ko ya nutse to mutumin da jama'a zai ga akuya tana tafiya kawai sai ce mama ku yanga shi ko yarinyan gidan shi da koma da tukunya ki zo mana da nama wancan akuya kuma billahi lazi ba inda za ta sai ta faɗi an gama da ita mun fahimci wannan da ke jama Allah ya raba mu daga ainu Allah ya raba mu daga hasara malai cewa hazi na kudura kun ga wannan zurfin karfin cutarwa na mai hasara ko mai ainu mala ya ce alhasa ya tadarrabu ashabuha ala ta haƙiƙiha su masu irin wannan cutan har ƙoƙari suke su gwada kansu kuma su rika horar da kansu wa iqa'u a al-athar ta hanyar da za su iya haifar da mummunan tasiri min khilaliha a lokacin da suke yin hasadan zakarar al malam qurtubi ya fada cikin tafsirin shi yace annahu kana rajulun min al-arabi an samu wani mutum daga cikin larabawa yamkusu zai zauna la ya'kulu shay'an yawmayn aw thalathan kwana biyu ko kwana biyu ko kwana uku in yunwaye ruwa me yake haifarwa ku ba Allah in yunwaye ruwa me yake haifarwa bacin rai ne mun gano wannan da kyau ko ba ku sani ba ko shi yasa kake sake ki bar mijinki da yunwa in yunwa ta yunwa ran shi ya ɓaci to wannan ɓacin ran yana ne yana rage maki kima a idan shi iza karki yadda da aka ya faru to shi ne irin wannan mugun tasiri na aini ko hasada to yakan iya zama kwana biyu saboda ya ƙara cajin batirin hasadin shi ɓacin rai da fushi ya taru ya dugunzuma ya kullum mugayen nufi ga al'umma yadda in ya tashi harba makircin nashi abin ya zama ya tafi da kaifi kuma da tsini to shine sun ma yarfa'o janibul khaba yana kwance daga ɗaki sai ɗan ɗaga labuli fatamurru rubihin ibin in yi wa raƙumi zai wuce ku malin na buga misali da raƙumi ne saboda raƙuma suke da shi yau sai dan ɗaga in wani kaza ko za a kuya ruwa ta wuce awal ganam ko tumaki da waƙunin sai ya ce lam ara kalyomi iblan wala man ahsan min hazihi kai ni ko a yau ban taɓa ganin awaki ko tumaki ko raƙuma masu kyawun waɗannan ba kuma ta ba abu illa kalina kun ga ba fa abin da ya faɗi iyaka abin da ya faɗa kenan ko to ba inda waɗannan raƙuma ko awaki za su je sai tafiya ɗan kaɗan hatta taskuta min hafa ifatun halika har sai an samu wasu adadi masu yawa cikin wannan garken sun faɗi sun hallaka kawai ya ka ne ya gwada irin kaifin tasirin ainihin shi ya kafa kaifin tasirin hassadin shi ya gaya abin zai biyo baya jama'a kun gano wannan da ke ku Allah raba mana hassada ce kun ga wannan kissan ta gabata to tabruzu kaifa yatamarranu al-ba'bu li tahqiq al-adha min khilal al-hasad mun lura da yanda wasu daga cikin suke kokarin gwadawa da kuma kokarin kwarar da kansu don gane da su tabbatar da irin cutar wanda hassadansa suke yi a lokacin da za su yi ma'aba hassada amaliyatu taujiya'i da kuma yanda ake samun ɗaya daga cikin su yake yiwatar da kanshi. shi ta yanda tokibin marafi dakhilihi zai ƙara rura wutan kunci da damuwa a cikin ruhin shi wato hijiha da kuma inda zai ƙara yunkurar da abin fa'iza ra'a farusatahu in ya ga abin farautar shi sallata na hawa sahaman sai ya harba wannan kibiya nashi na hasada ko na ainu ta tafi da mariyatan ta tafi da wani irin wuta mai kula fa asaba sai samu wannan abin da yake muhasaba fi maqtalin a inda yake makasa ne shi yasa wallahi ku rika yin addu'o'i kuna yin zikirori da salati kullum kamar yadda aka tsara ku a musulunci in ba haka ba za ku rika kai kanku zuwa gaba mahallaka kun ga yadda suke kokarin kawo bala'o'i iri-iri saboda su hallaka al'umma malai ya ce wa tazkuru kutubin tafsiri kuma har ila yau malaman tafsiri sun bayyana annal mushrikina intabahu li hazihi qabarat su mushrike sun lura cewa a cikin akwai waɗanda suke da irin wannan mugun tasiri na aini da hassada wa har kuma abin ya mai sun gani da idonsu wa ra'au atharaha kuma sun ga irin mummunan tasirin da hasara da aini yake da shi lizato da wannan ne istakhdamuha ka wasilatin min wasa'il al-qada'i ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suke kokarin su amfani da hasara ko ainin su su ga sun gama da annabi wasallatu zalika rajul ala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka dauki hayan wani mutum mai irin wannan kambun baka yusibuhu bil aini saboda ya gama da annabi da ainin shi fa ajabahum li zalika sai ansa kawai ran nan sai ga Allah zai wuce yana ganin manzon Allah sai ya rora waka dan ai magana kawai suke yi ko kuma ya ji zafi a rai ko ya magana ko ya ji a rai ainin mai aini sai fita kawo mutum hasadin mai hasada sai iya lalata wannan abu kawai sai yake cewa kad kana qaumuka yahsabunaka sayyidan wa ikhalu annaka sayyidun mu'inu kawai ya kawo da ya faɗi kenan kaga wannan mutum mutane suna ɗaukar shugaba ma ba wani shugaba bane illa ga waɗanda suke so su kakku ne kawai wannan maganin ya faɗa da cin zafi da ɗacin rai don manzon Allah wa ya gari yanke jiki ya faɗi ya mutu fa sihama ainihi sai ya harba annabi da kibiyan ainin shi almurakkiza ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shirya su domin ya harba annabi na katilihi don ya samu daman kashe shi aw himaki ko ya halakar da manzon Allah da rashin lafiya ko da wani kunci watan da kuma yanda zai waye gari annabi ya shiga wani hali ko da ko bai shiga ya mutu a ya damu wahayin da ake mai zama da matsala to sai Allah madaukin sarki ya da wannan abin daga manzon Allah fa sama Allah sai Allah ya kiyaye shi wa anzala al-ayata addalata ala hazil hadisa sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya wacce ke nuni akan faro wannan abin wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadan Allah da yake cewa wa in yakadul ladina kafaru ai kafirai sun yi nufin liyuzliqu naka wai su faucar da kai su halakar da kai bi absarihim da idanuwansu lamma sami'u zikira yayin da suka ji ga kana wa'azi wa la innahu la majnun sai da sai ta wannan mawakaci ne idan ne aini ganke ce miki mawakaci sai ki haukacin mun ga wannan da ke ku ne ganke ce miki boka sai ki zama bokar mun gane wannan in ya ce miki kazan layi wallahi zai ke ci gaba da gargadi a cikin gari duk abin da ya fadi to shi ne suka gaya ma annabi irin wannan maganganun don hasadansu da su ya kama manzon Allah ya ci yasa jama'a harkar sai da ne sai da nan tsari wallahi Allah ya kiyaye mu to shi ne sai yake cewa yuzliqunaka dincan an yuhliqunaka su hallakar da kai su gama da kai daga matsayin da Allah madaukakin sarki ya baka ba don da Allah ya kiyaye kai da sun yi nasara fa munasabatu nuzul hazil aya mala yace dalilin saukar wannan aya ta haki an qudratin habisa khasa min khilal al hasad wal ayn ta sauka ya ta bayyana mana irin mummunan tasirin da aini da hasada kan yi idan sun kai matuka wa ashabuha lahum sihamun nafiza masu irin wannan cutar suna da wasu irin kibiyoyi masu zartar da abin da suka kudurta na lalata shi mun gano wannan da kyau ko to kadu la tajda takhib idan suka harbi mutum da irin wannan makirci masu na kibi na hasada ba sa misin kun gano wannan in ne hasada ko mai aini ya maki in ne mutum ɗari zai wahala mutum ɗaya ya tsira duk sauran casa'in da tarasu ya kai su mun gano wannan wal Allah kabar ma ne ce dalilin wannan ne التي يمتلكها البعض من خلال العين هي التي أشار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن وانا كوا متكا بسكي نشوتد متاني دا عين سنية النبي ياتي إن العين حق وانا العين قسكياني وأنها تدخل الرجل القبر تنا شجد متن شكين قبري والجمل الكبير سنة ينا شجد راقوني شكين تكونيا إنا باتم من غانا وانا بكيو Allah maraukin sarki ya tsare mu ya kare mu daga sharrin wannan hassana da kuma al'ainu jama'a na zaɓi kar ya kasance ya rika kallon abin ina bayani a matsayin kamar lakca in karanta shi baki da baki kawai mu bar male mana bayani ne ba don koyon ba sai don abin ya dan yi tsayi don ku iya kiyayewa ku yi hankali da abin da ya shafi sharrin hassada da kuma ainu da yadda za ku nemi tsari kuma ku kiyaye ƴaƴanku da yi masa addu'o'i iri-iri domin Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ya kiyaye su daga dukkanin abin da zai iya faɗo mana na ainu ko hassada Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a lokacin mu ya za mu saurara anan fasbanakallahumma wa bihamdika shahada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum